Abun farko da za a gani shine rairai da jallaka ba wata mabiya a kai yau shekara guda kenan da manyan motocin ɗaukar rairai ke kai suna kawo har inda ya kai suka da gargaza hanyar da mutanen karkarar Kwangu goru ke bi. har ma ya kai inda hanyar zuwa makarantar boko gonakai da likita tsalo-tsalon guda da ke gare su hanyoyin duk sun salwanta ga bubakar jallo shugaban gidan likitar dauke da bayani ya kasance kowace irin mota ce idan mutumin bai iya tuki sosai ba ba zai iya isowa a likitar ba mutane ba za su samun kawo yan malatinsu ba kenan halartar gidan likitar ba zai yawaita ba mutanen da ke kusa ga kewayen su ne suke zuwa wasu bisa kural shanu wasu kuma bisa motuna wani bi ma sukan faɗi bisa motuna. Eh, An samu yaro da ya rasu domin ba a samu yin gaugawa ba lokacin da aka bi hanyar haka zalika mata da yawa sun aihu bisa hanya misalan da suka bata ma mazamna anguwar rai mu saurari inuhu yaye mazamni anguwar mun ce su bi wata hanya su bar ma kananan motoci hanyar guda mun yi har mun gaji sun kiya mun gaya ma masu anguwanni dukkansu babu wanda ya bamu amsa mun sa murya ga shaf da kanton shi ma bai ce uhun ba magajin komin shi ya ta uku shi ya bani amsa tambayar da muka yi na a tsaida in dai ba a tsaida ba wata fitina ta taso to mu ba zancen mu bane abinda muke so shine cikin gaugawa a fitar muna da hanya domin ba mu da hanya wanda suka yi aikin zanen wurin meri ta kiraye su ta ce musu su fudda mana hanya kadi ba ka gani yau in muka bi ga hanya gobe sai mu tarar wani ya gina wurin kun ga mutanen kongo ba su da don kongo sin da fondo adamu tinni alzuma shine magajin garin shiya ta uku ya tabbatar da cewa mazamna kongo goro sun nuna iyakacin hakuri mu saurare shi mun saurara musu muka ce masu su je su rubuto mana sun rubuta mun isar da rubutu rubutun wasiƙoƙin nasu da kuma ƙarar da babban likitar asibitin ya yi wanda ya ja hankali bisa matsalolin da kiwon lafiya ke fuskanta amma tare da haɗin gwiwar gwamnan yankin jihar yamai za mu samu matakin dindindin na ciwo kan matsalar. Adamu Tinni Alzuma magajin garin shiya ta uku ya nuna cewa filin da ake kwasar rairan ana zartar da haka ne ba cikin ka'ida ba gwamnan yankin daga ranar yau ya ɗauki ƙudurin rufe wurin wata tawagar ministan ma'adanan cikin ƙasa za ta isa ta yi nazarin lamarin.